hankali hankali wallahi nura hassan da sarki na haka kokowa. wallahi isaka isaka wallahi zomo na na bakin gari ya san kiɗin farauta ya san na tarai saboda haka sai ka bi a hankali saboda ya san kiɗin ko kowa ya san na farauta kai na nan da Allah ya nure ya gama da rura ko kowa yau nure yau ya gama da kokowa sa-ka shi ma ya gama da kokowa kowa hankali ne ya tashi na nan da Allah kowa hankali ne ya tashi daga cikinsu su biyu babu wanda hankali ne yake kwance saboda nure yana nan yana tashi tsaye yana son ya samu wata yan huda ko da daidai da huda an allura sa su hada ya saka ya tare gida ne subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kokowa ta dau hankalin mutane subhanallah hai mutu na harko ta nuna hazan nan gewa yawa nura hazan shi da izaka izaka da ta nan kwamban harko a cikin wannan marece na yau abinda dukkan wani ɗan kallo ke son shiga wannan kwamba yau ga tana Allah ya hada a cikin wannan marece na juma'a albidir ya bushe gata ni abin ya bushe ta bahanan nahi wannan marece ya haɗa kokowa ta rance da allah innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahimin gata nan a haɗa bamban harko. lahi mulkun samawati hankali hankali nura hazan hankali subhanallahi na rantsa da Allah albitir ya bushe ta ta nan duriya ta suwa isaka isaka shi ma ya sa abin da an nura hazan saboda haka ya yi tsayin da bai taɓa yi ba subhanallahi na bahilla ce ya ce Allah za ni roƙe ka abin da ban taɓa ka ba ya ce menene ya shigo cikin ruwa ya yi tsaye ruwa gaban ruwa baya ya ce Allah in baka da ni inda in baka na inda za ni ka da ni inda da fito kowa akwai ɗaukar hankali gare ta kai Hassan hazan ya tashi tsaye isaka isaka ya ce kai a haka nan wallahi hai hili ya ji subhanallahi إنه ina سليمان إنه بسم الله الرحمن Rahimin. na rantse da Allah wannan kokowa akwai tashi hankali cikinta wallahi waka kokowa tamkar ta a cikin 'yan lidarta inda suke subhanallah alhaji yakubu da ajan kwatano alhaji yakubu da ajan can kwatano ga mazan kanan wallahi ga nura can ga hannun isaka ba a yi wani kamu ba har yau da kamar kabira zamanin waɗansu babu waɗansu express makana kone wallahi ya fara nuna hasan bisa bisa tafiyan da nesa dura sana lamarin kokowa haka yake a kasuwa ana nan kasai haka ne rayuwa duniya kabir abu saka saka na wasu ya taba nura hasan nasawa a gaimin disney gom gaimin disney gom